alamun rudani a cikin tsarin zaben gwamnonin dai ya faro ne bayan da kotun zabe na shugaban kasa ta ce ta bayyana manyan jam'iyyun adawar ƙasa guda biyu damar kallon tsar bisa kayan zaɓe abin kuma da ya tada hankali na hukumar zaben da ta ce tana buƙatar ƙari na lokaci da nufin sauyin fasalin na'urar biyu mai tantance 'yan zaben wani hukuncin kotun da ya zo kasa da awoyi saba'in da biyu da fara yin zaben da ya gaza sauyi tunani na hukumar da ke neman kwacewa sake tafi kuskuren da ya ba mai sahihanci na zaben shugaban ƙasar can baya buba galadima dai na zaman jigo a cikin jam'iyyar nnpp da kuma ce kuma zaɓen inec ɗin ta nisa a cikin rudani inec ta shiga cikin tsaka mai wuya ba gaba ba baya domin irin rashin gaskiya da rashin adalci da ta tafka a zaben da ya gushe na shugaban ƙasa gari ba ya zube ba a kwashe duka dole mun ɓata lokacinmu da guminmu da dukiyarmu a cikin wannan shirye-shirye musamman nan a kano da muke zaune da irin bala'i da balahira da muka shiga a hannun ganduje na ƙoƙarin kawo 'yan daba da 'yan ta'adda saboda eh, rashin tabbas ɗin mai gobe zai same shi eh, ina so mutane su sani cewa inec daman bata shirya gaskiya ba kuma bata shirya zaben nan bisa ƙa'ida ba bata shirya zaben nan bisa doka ba shi yasa ta samu kanta a matsayin da take ciki gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ko kuma kokari na ha'incin zaɓe da yi ko bayan jam'iyyun da su kansa masu kallon zaben daga dukkanin alamu na jin zafin sabo na matakin da ke nufin kisan kuɗi da kara ɓata lokaci a wani musa jani dai na zaman shugaban kungiyar 'yan kallon cikin gida ta tmg da kuma ce suna shirin ɗabga asara sakamakon matakin hukumar inec din ƙungiyoyi masu sa ido akan zaɓe sun yi tanadi sun yi ƙoƙari su tabbatar da sun sa ido akan wannan zaɓe da za a yi don a tabbatar da gaskiya da adalci kuma a yi shi a cikin lami lafiya to duka shirye-shiryen nan da suka yi gaskiya akwai <clears throat> ɗaukar lokaci hidimomi kala-kala da shirye-shirye da suka yi wanda sun karkashe kuɗi na wajen ɓangaren kawo yadda za a sa ido akan wannan zaɓe saboda haka wannan daga zaɓe zai kawo cikas in har ta yi baki tana shirin lalace a tunanin 'yan kallon ga ita kanta hukumar zaben da karin wa'azin mako guda ɗaya na zaman na wajibi da nufin tabbatar da ingantaccen zaɓe da ke iya kaiwa kwantar da hankula cikin ƙasar zainab aminu dai na zaman kakaki ta hukumar inec din kotu ta bai wa hukumar zaɓe daman ta ci gaba da gudanar da zaben gwamnonin kamar yadda ta tsara amma kuma umarnin kotun ya zo a ƙurarren lokaci duba da muna da rumfar zaɓe 176 da 846 a faɗin ƙasar nan ko kowane uh, rumfar zaɓe yana da na'urar bivas da ake amfani da shi saboda haka dole sai an canja uh, wasu mahimman abubuwa da aka ɗaura a kanta kamar kwanan wata da kuma irin zaben da za a gudanar uh, akwai jihohi da suke da ƙananar hukumomi da yawa suna da rumfunan zaɓe da yawa wannan lokacin ya yi kaɗan ba zai ba mu damar gudanar da wannan aiki har a gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara ba iya kaiwa ya zuwa nasarar zaben gwamnonin da na iya lagi girma na fushi na kasar da ke faɗin hukumar ta kasa a cikin alkawarin tabbatar da sahihin tsarin zaɓe. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.